Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau darasin da za mu gabatar muku shi ne yadda za ku sanya ma rubutunku date wato kwanan wata. Misali ya kasance cewa a rubutunku kun yi kuna son kwanan wata ya tabbata a kai. Yadda za ku yi shi ne sai ku shigo inda kamar misali kun yi rubutunku a nan ɓangaren kun rubuta arewa misali. sai ku zo nan inda ake rubuta insert wato shi amfanin wannan date ɗin ya kasance cewa za ka sa shi kai tsaye daga na'ura sai ka zo nan wajen date and time wato kwanan wata da lokaci nan wajen za ka zo ka zaɓi irin yadda kake so misali yau da muka gabatar da wannan darasin wato thursday kenan a wannan kwanan watan za ku ga duk abin da muke so sai mu zaɓa duk ga samfuri nan daban-daban duk wanda muke so sai mu zaɓa misali sai mu zaɓi wannan da lokaci idan muna son rubutun ya bayyana kai tsaye duk inda koso ɗinmu yake muka danna oke zai bayyana ku lura da wannan ƙasa inda aka rubuta update automatically wato amfanin shi ne idan mun zaɓi wannan ma ɗan aro ɗin mun zaɓe shi muka danna oke. za mu sanya shi to nan kai tsaye duk inda rubutunmu muka aje shi yana nan misali idan gobe ta yi wannan zai canza ya koma bakwai wannan ya koma haka zai ta ƙaruwa idan lokacin ko lokaci ne yana yi yana ƙaruwa automatically yana aiki da kwamfuta ne kai tsaye ba wai irin wanda za ka koma gefe ka rubuta da kanka ba misali ka rubuta shidda kai slash four slash 2020 misali wannan na rubutu ne kawai so ba zai canza ba yana nan amma wannan shi idan muka yi takin ɗin shi update automatically kai tsaye zai rubuta kan shi yana yi yana sabunta kan shi idan har kana so ka tura saƙon ko kuma ka aje shi haka zai ci gaba da updating ɗin kan shi da fata kun fahimci wannan tsarin sai abu na gaba misali ya kasance mun yi rubutu a saman shafinmu mun rubuta misali mun rubuta please do comes misali always mun rubuta wannan to ya kasance cewa za mu yi wannan rubutun muna so mu tura shi ga wani misali domin ya karanta misali wannan zai iya zama wani bayani kake so ka ƙara yi akan wannan sentence ɗin da ka rubuta yadda za ka yi shine akwai yadda za ka ɗan bar wani ɗan misalin na rubutu yadda zai fahimta wato comment kenan za mu iya sa shi yadda za mu sai mu zo nan ɓangaren inda aka rubuta comment shi amfanin wannan comment ɗin wato ɗan tsokaci ne za ka yi ta nan ɓangaren sai ka zo nan sai ka rubuta misali let musa no misali kawai sai ka bar shi haka nan ka danna enter ka in za ka ƙara sai ka bar shi haka nan to a duk lokacin da ya zo nan yana karatu zai ga cewa lallai wanga always ɗin misali amfani kana so ka yi ƙarin shari shine let musa nu to wannan shine haka ake rubuta ake sa comment ko da ka je wani wuri ka ka ci gaba da rubutunka bai da matsala misali sai ka ci gaba da bayananka he is always always good to kun ga mun riga mun ƙara rubutun mu amma shi wannan ɗan bayanin wato ko wani abu ne ake so ka sa kun ga da ka danna shi zai nuna cewa ga ainihin ƙarin bayani akan wannan haka ake sa wannan comment domin idan har zaka tura ma wani bayani ka ɗan rubutu kana so ka ƙara gane ya ƙara fahimtar kan rubutun ko kuma wata kalma da ka rubuta ta sirri kana iya kamashi shi wannan ƙara haske domin ya sanya da ke ita gefe take kama kana cikin rubutu sai ka ɗan jawo rubutu ka ɗan ce ga abin da ake nufi akan wannan so ana yin haka nan ko ga hand out na ɗalibai ko kuma ga wasu rubutu na ofis da wasu wurare haka ake yi Da fata kun gane yadda ake insatin ɗin comment a rubutu. Mun gode da kuka zaɓi Arewa Online Academy ku huta lafiya.